بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم 25 ga watan Rajab hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya wanda ya yi daidai da ishirin ga watan march shekara ta dubu biyu da ashirin miladiya muna cikin karatun littafin fasulul khidab fi zikiri a hambil firakil islamiyya yau za mu tashi shafi na talatin da bakwai muna cikin magana akan wato yan aƙidan zilawa نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أسمائهم أيضا المعطلة daga cikin ko nani an ce makhanis ah, wa min asma'ihim makhaniful khawarij daga cikin sunayen mutazilawa kuma ana kiransu yan daudin khawarijawa su yan daudi ne su mata ne an gane ku su jawa ne amma mata ba wai haƙiƙanin jawa ba misali لعدم جرأتهم وجسارتهم على القول بتكفير مرتكب الكبيرة saboda rashin rashin ainihin wato jara'ansu rashin tsaurin gidansu da juriyansu a wajen faɗin ainihin kafirta masu aikata manyan zunubai irin yadda 'yan hawari suke aikatawa 'yan hawari ba sa wani shakka suna fitowa ɓaro-ɓaro, su ce duk wanda ya yi ƙarya kafiri ne wanda ya saba alƙawari kafiri ne wanda ya saba ma iyayensa kafiri ne su ya kawari ba sa shakka akan haka ba su mutazilawa suna so su kafirta din amma suna ɗan shakka shakka ba su da ainihin tsaurin ido da jara'a wajen fitowa ɓaro-ɓaro su kafirta bai aikata manyan zanubai to wannan tsoron ya sanya aka kira su ‘yan daudu ko aka kira su mata na zilawa. ma'a annahum yuwafiqun al fi hukmihim al duk da cewa su nan sun yi muwafaka da su dangane da hukuncin na lahira dangane da abin da ya shafi hukuncin lahira da khawarij da mutazila sun yi ittifaki duk mutumin da ya mutu yana aikata manya-manyan zunubai wato in ya shiga wuta ba zai fita ba wannan shine aqidan khawarij wannan shine aqidan mu'tazila ina ba san gane wannan ɗan mu'tazilawa su ma sun yarda cewa da mutum zai aikata babban zunubi sai ya mutu shi ma zai dawwama a wuta yadda su ma ɗan khawarij suka dawwamar da shi a cikin wuta kaga an ka duba wannan za ka gane kenan cewa duk bangarorin guda biyu gaba ɗaya menene su dukansu gaba ɗaya kawari ɗaya jarumi ɗaya matsoraci an gane su asalin mutan zilawa su ma 'yan kawari ne amma matsorata sun kasa fitowa ɓaro-ɓaro su bayyana da ainihin ra'ayinsu sai suka yi wayau a nan duniya suka ce masu saɓon Allah wato tsakiya suke su ba muminai ba ne su ba kafirai ba ne amma idan suka mutu za su dawo ma wutar jahannama sai dai azabansu ba zai kai azaban wa'ancan ba na'am ah, qala al-baghdadi qila lil mu'tazila wato al-imam al-baghdadi ya ce an ce wa mu'tazilawa innahum makhanisul khawarij cewa su ɗan daudu ne ko kuma su mataye ne na khawarij لأن الخوارج لما رأوا لأهل الذنوب الخلود في النار domin lallai 'yan khawarij lokacin da suka ga ainihin dawwama a wuta dangane ga masu manyan zunubai sammauhum kafarotan wa harabuhu sai suka kira su da suna kafirai kuma suka yake su wal mu'tazilatu ra'at lahum al khulud fi an-nar su kuma mu'tazilawa suna ganin cewa suna da dawwama a cikin wuta walam jisir ala tasmiyatihim kafara amma sun kasa yin juriya wajen kiransu kafirai kullu ra'i sun kasa yin juriya wajen kafirta masu manyan zunubai amma kuma sun yarda cewa idan suka mutu za su dawo wuta. wala jassarat ala kitali ahli firqatin minhum kuma sannan ba su yi tsaurin ido ba a wajen yakan ma'abuta ainihin akan yakan wato ma'abuta kungiya a ɗaya daga cikin kungiyoyin nan fadlan an kitali jumhuri mukhalifin ballantana kuma a ce sun yaki mafi yawan wanda suka saba musu

sai suka halatta jininsu da dukiyoyinsu don dama a ƙa'ida kamar yadda kowa ya sani duk mutumin da ya ce maka kafiri ya kafirta ka to dole ne ya halatta jininka dole ne ya halatta dukiyanka to 'yan khawarij sun kafirta musulmi sai suka halatta jinenansu suka halatta dukiyoyinsu an gano wannan ko نعم فوقعت بينهم وبين مخالفيهم هروب دامية to sai ainihin yaƙi yaƙi mai tsanani yaƙi na zubar da jini sai ya auku tsakanin su 'yan khawarij da kuma waɗanda suka saba musu ga ra'ayi haddat ilan qiradihim wannan ya janyo ƙarewansu. su tunda in ce mutum ya yi ridda zaka ce zaka yaƙe shi in tana ta yaƙen shi tun yana jin tsoron ka shi ma zai fito fa ya jajirce ko kullum yau da gobe yau da gobe kana yakan shi yana jin tsoronka to nan gaba shi ma fa zai fito ya ja daga a hankali ka kashe shi ya kashe ka ka kashe shi ya kashe ka to yau da gobe yau da gobe kana yakan mutane ka kashe a kashe to wata ran kai ma za a karar da kai to wannan shine abin da ya faru ga khawarij da can ana tsananin jin tsoron su ba da iya tumfarin su suna ta kashe mutane to amma kasancewa mutane sun ga cewa fa yakin khawarij baya karewa sai suka ja daga su ma da suka ja daga ana ta yaki ana ta yaki har ya kasance su ma khawarij yau da gobe aka neme su aka rasa an gani sai wannan ya janyo karewar su yan khawarij din فالمعتزلة لا يريدون الوقوع والخوض في الهروب su ko mutazilawa sun riga sun ga abin da ya faru ga iyayen gidansu su waye iyayen gidansu yan khawarij sun ga irin abin da ya faru da kawarij da kawarij suka ɗauki mataki na yaƙi na zubar da jinin mutane sai ya zama to ba su daɗe ba to su kuma suna so su daɗe kamar yadda sauran ƙungiyoyi suka daɗe to shine sai suka ɗauki salo na hikima suka ainihin cire ainihin salo na yaƙi to daga cikin salo na hikima akwai rashin kafirta masu manyan zunubai duk da su a wajen in ka bincike su ba a cikin zuciyarsu masu manyan zunuban kafirai ne to amma su yan khawarij ba su yi shirin shiga fagen fama da su ba idan a su yan mutazila kai ba su yi shirin shiga fagen fama ba idan har suka ce duk mai aikata manyan zunubai kafirai ne ko ka za ce to ku yake su to sai suka ce masu aikata manyan zunubai su ba muminai bane su ba kafirai bane suna tsakiya kaga anan wajen ba mai cewa me yasa ba ku yaƙe su ba amma su ƴan khawarij sun ce masu manyan zunubai kafirai ne saboda haka shi ya sanya dole ne su fito su yaƙi mutane an gane zaga duk inda akwai khawarij to akwai zubar da jini saboda su duk mutumin da ya saba musu ga ra'ayi ba ya yarda duk mutumin kuma da ya yi wani kuskure ya yi rinda, su a wajen su babu karamin zunubi ko babban zunubi babba ne gaba daya an gane wannan ko to saboda haka wannan shine abin da ya sanya yan khawari suka kare a duniya amma su kuma mutazilawa suka dan yi takiya suka boye ra'ayinsu sai abin ya sanya suka dade su ah, fa khaffatu ala anfusihim sai suka sassauta wa kawukan su ya mutu zilawa. Wa qalu murtakibal kabira la mu'minun wala kafir. Suka ce masu aikata manya-manyan zunubai su ba muminai ba ne su ba kafirai bane. Walakin fil manzilati bainal manzilatayn. Sai dai suna cikin matsayi tsakanin matsayin nan guda biyu tsakanin muminai da kafirai. Walakin idza mata ya yakhludu fil nar. Sai dai cewa ba idan mutum ya mutu yana kan wannan zai dawo a cikin wuta. ومن أسمائهم أيضا مخانيث الفلاسفة daga cikin sunayen mutazilawa kuma ana kiransu ƴan daudu na falasifawa ko kuma ƴan matan philosophers ah, wa zalika li adami tasarutim ala alqawli bi qawli alfalasifa saboda sun kasa yin juriya su fito baro baro su gina ma kansu aqida irin na na philosophers wal jahmiya sun kasa fitowa baro baro su gina ba kansu aqida irin na jahmiya amma kuma sun dan ɗauki wani abu nasu sun dan kwashi wani wasu kaɗan daga cikin philosophy na ainihin philosophers amma sun ki shiga cikin su gabaki daya an fahimci wannan aiki. aha bisalabi asma'in wa sifatil maula ta hanyar zare sunaye da kuma sifofin Allah sun zare sunaye wato su kaman su 'yan jahiliya 'yan jahiliya sun zare ma Allah sunan shi da sifofi sun ce Allah ba shi da suna Allah ba shi da sifa amma su ‘yan zilawa sun kasa yin haka sun tabbatar ma Allah da suna sun kore mai sifa sun ce sami'un bila sam'in basirun bila basirin alimun bila ilmin kaga sun tabbatar da suna amma sun kore abinda sunan ya kumsa na sifa ba su yarda da shi ba amma su kuma ‘yan jami'a ba ba su yarda da sami'un nun ba ba su yarda da kuma sam'un nun ba ba su yarda da alimun ba ba su yarda da ilimin ba an gane ai na'am a wa qala aidan al-mu'tazila fi sifati makhanif al-jahmiyya kuma yace kuma wa yaquluna inna al-mu'tazila makhanif al-falasafa suna cewa su malamai na firak cewa lalle Zilawa? wato ‘yan daudu ne ko kuma mataye ne na philosophers. Na? Ƙwale ah, Shekul Islam. Eh, to shi ne na karanta shi zai. Eh. Wa ƙala Shekul Islam ko wa min hunaka. Na'am. وقال أيضا المعتزلة في الصفات مقانيث الجهمية يوا sun suna cewa mutazilawa a wajen sifa ‘yan daudu ne na jahamiya me ake nufi nan wajen su 'yan jami'a suna inkarin sunayen Allah da siffofinsa amma mutazilawa sun kasa fitowa ƙoroƙoro sai inkarin sunayen Allah da siffofinsa bai suka yi sai suka tabbatar da suna suka yi inkarin sifa shi yasa ake kiransu 'yan daudu tunda sun ki fitowa wato su zamanto cikakkun 'yan jami'a su 'yan jami'a ba su yadda Allah na da suna ba balagala kuma sifa an gane kaga ma a ce Allah alimun suna Allah ne alim ko to su yan jami'a ba su yarda Allah alimun bane su sami'un ba su yarda Allah sami'un bane basirun ba su yarda Allah basir bane sannan kuma ba su yarda cewa kuma Allah sami'un bi sam'in Allah sami'un ne kuma yana ji basirun kuma yana gani alimun kuma bi ilmin ba su yarda ba su kuma mutazilawa sun ce Allah sami'un ne amma bila sam'in sun yarda da sunan amma ba su yarda da abin da sunan ya kumsa da sifa ba basirun bila basirin alimun bila ilmi na'am wa hunaka min al-asma'i allati yaqbilunaha wa yuhibbunaha wato akwai daga cikin sunaye allati yaqbalunaha wanda su mutazilawa suna amsan wannan sunaye kuma suna son sunayen a dinga kiransu da ita wa yafrahuna biha kuma suna farin ciki da sunayen wa minha ala sabilil misali lal hasu daga cikin wannan akan hanya na misali ba wai iyakan cewa ba al mu'tazila akwai mu'tazilawa suna farin ciki da wannan suna in ka ce musu mu'tazila dadi suke ji itibari li'tizal an al batil kama qaddamna lura da ainihin nisan tambarna kamar yadda muka gabatar sun ce wai ana kiransa da suna mutazilawa saboda sun nisanci barna duk inda banna yake sun nisance shi shi ya sanya aka samu su wannan suna suna farin ciki da sunan nan sosai amma mun riga mun yi bayanin cewa ba haka bane a can baya الثاني أهل العدل والتوحيد أو العدلية نبي أهل العدل والتوحيد أنا كرنسو أهل العدل والتوحيد وأنا كرنسو عدلية والعدل عندهم هو نفي القدر والتوحيد منين عدل يا وجه متزلاوا in ka ji sun ce kai mai adalci ne ne kore kaddara da kuma kore tauhidi a shine kore kaddara wa tauhidu ibaratun an nafi maula jalla wa ala shi kuma tauhidi a wajen mutazilawa fassara ne na kore siffofin Allah ka gina tauhidi ba yanda kai ka bayyanci tauhidi ba in ka ce tauhidi shine a bauta ma Allah shi kare kada yi shirka da shi kamar su wayannan kore sifofin Allah a ce Allah baya ji Allah baya gani Allah baya magana duk a kore da sifofi sai dai kawai a tabbatar da zatin sa amma a kore sifofi wannan shine tauhidi a wajen mutazilawa wa hadha qalbu haqa'iq al-ashya wannan an juyar da hakikanin abu kenan wannan ba shine hakikanin ma'anar tauhidi ba wa qala ash-shahrastani al-imam ash-shahrastani ya ce wa yusammuna anfusahum ashab al-adli wat-tauhid suna kiran kawukansu ashabul adal ashabul tauhid ah. wa yunqabuna bil qadariyya wal adaliyya ana yi musu lakabi da suna qadariyya da kuma adaliyya wa min al asma'i allati yuqliqunaha ala anfusihim daga cikin sunayen da suke wawaita shi ga kawukansu wa yaftakhiruna biha wa yaftakhirna biha kuma suna alfahari da ita ويعتزن ويتكررون بها على من خالفهم eh daga cikin sunayen da suke wawaita ma kawo kansu waya yaftakhiruna biha wa ya'tazzuna biha wa yataqarraruna biha sunayen da suke alfahari da ita kuma suke tabbatar ma kansu da ita alaman khalafahum ga duk wanda ya saba musu ahlul haqq suna kiran kansu da suna wai ahlul haqq sune ma abota gaskiya wal firqatun najiya sune al firqatun najiya wal munazzihuna wal munazzihuna Allah sune masu tsarkake Allah subhanahu wataala a firqul mu'tazila kungiyoyin mu'tazilawa tafarraqat al mu'tazilatu firqan kathira mu'tazilawa dai sun kasu ƙungiyoyi da yawa hatta wasalu ila 22 firqa har sun kai kungiyoyi biyu, saboda sabaninsu har yawan ya kai ishirin da biyu. Wani hawilu wuna an أن a أهم تلك الفرق za mu yi ƙoƙari a nan wajen mu mafi muhimmanci wayannan ƙungiyoyi na wani Wani mu mujazan ta'rifan biha za mu dan gabatar da takaitaccen tarifi game da su wali mu'assisiha da kuma wanda ya assasa su ma zikri ba'd aqwalihim wa ara'ihim tare da ambaton wasu sashen maganganunsu da kuma ra'ayinsu ya kuna alqari'u ala bayyinatin min amrihim domin makaranci shi mai karatu ya kasance akan basira dangane da al'amar wayannan mutane dan ya guje su wa min firqil mu'tazila daga cikin kungiyoyin mu'tazilawa alwasiliyya akwai kungiyar da ana kiransu alwasiliya atba'u wasil bin ata sune mabiya wani mutum mai suna wasil bin ata al-ghazal uh, ra'isul mu'tazila shine shugaban mu'tazilawa wannan wada'ihim ila bid'atihim ba'da ma'bad al-juhani shine mai kiran su zuwa ga bid'an su an gane ko shine mai da'awa zuwa ga bid'an su bayan ma'bad al-juhani wa gailani dimashqi da kuma gailanu dimashqi allazaini kana yutmirani bid'at alqadariyya wanda wayannan mutane guda biyu da ainihin ma'abadul juhani da gailan ad-dimashqi sun kasance suna boye ainihin bid'a na qadariyya suna boye bid'a na ainihin inkarin ƙaddara. an gane suna da shi a zuciyarsu amma ba su bayyanar ba sun boye saboda jin tsoro eh? wa yukfiyani ha'adin nas suna boye shi daga mutane ba sa bayyanar da shi Ah, walamma azhara zalika fi ayyami sahaba a lokacin da ya bayyana da wannan a zamanin sahabbai shi ma'abadul juhani ah, lam yutabi'uhuma ala zalika ahadun babu wani wanda ya bi su akan wannan saboda lokacin akwai manya-manyan malamai su ne sahabbai duk wanda ya zo da wannan aƙida za a tambayi sahabi a ce wannan aƙida wane ya zo ya ce babu kaddara wai shin zamanin manzo Allah akwai irin wannan aƙida sai sahabbai su karyata su ce muna tare da manzan Allah ga abin da manzan Allah ya faɗa game da kaddara duk wanda ya inkarin kaddara manzan Allah ya ce ba shi ba shi an gane yayi to irin wannan ya faru manya-manyan sahabbai a irin su Abdullahi bin Umar irin su Anas bin Malik lokacin da su ma'abadul juhani suka bayyana suna inkarin kaddara to sai Allah ya sanya manya-manyan sahabbai suna nan sai mutane su kawo ziyara wajen sahabbai su to ga wata sabuwar aƙida ta zo wasu mutane sun ce babu ƙaddara, kaza kaza kaza yaya gaskiyar magana sai sahabbai su warware musu komai da komai su karyata su kuma su yi tir da su to wannan ya sanya wannan aƙida bai yi tasiri ba zamanin sahabbai an gane kaga wannan na nuna cewa miyagun aƙidu ba sa yin tasiri a zamanin manyan malamai inda manyan malaman sunna suna raye kuma sannan kuma ba sa jin tsoro suna fitowa su yi bayanin gaskiya ba sa jin tsoron zargin mai zargi to za ka ga cewa sunna za ta yi sama bid'a ta yi ƙasa kuma malaman bid'a za su ringa jin tsoron bayyanar da aƙidinsu amma in ya zama to malamai suna nan amma kuma matsorata ne ba su da ainihin juriya na fito da gaskiya sai ga bid'a ta zo tana ta walawa kuma an rasa wanda zai fito ya inkarinta na'am وصار مهجورين بين الناس بسبب ذلك sai ya zama to su biyun nan wato sun zama ababen kauracewa tsakanin mutane don wannan kowa ya kaurace musu kun fahimci wannan kaga su magabata idan mutum ya zo da bid'a kuma yana karantar da mutane wannan bid'a din suka yi mishi nasiha bai gyara ba suna yi masa hajaru wato ma'ana za su kaurace masa an gane ba za su yi mishi sallama ba ba za su yi sallah a bayan shi ba sannan in ba shi da lafiya ba za su gaida shi ba wato za su takure shi ya zama to tsakaninsu da shi babu wani alaka na soyayya to irin wannan yana sanyawa idan mutum ya ga an takure shi ba a mu'amala da shi in dama ya san bai da gaskiya sai ya janye ya dawo zuwa gaskiya an gane ko to shi wannan hajarul muftari yana da amfani sosai domin yana takure dan bid'a ya hana shi yada ainihin miyagun akidunsa an gane idan idan ku aka kyale shi ba a takure shi ba ana yi masa sallama ana nuna mai soyayya an haɗa kai tare da shi ana mishi wasa da dariya sai ya tsaya ya yada barna ya gina al'umma kan miyagun abubuwa to sahabbai sun ɗauki wannan hajar muftari a matsayin babban makami na takure bid'a babban makami na yada sunna na manzo sallallahu alaihi wasallam an gano wannan ko to shi yasa kuka gani kamar yadda na faɗa ni ce a wannan zamanin kaga yan salafiya ba sa shiri da ikhwanul muslimin saboda ikhwanul muslimin suna rusa wannan asalin suna nuna cewa bidi'a ba wani abin kyama bane kowa a kyale shi ya aikata bid'an shi ai mishi uzuri ba magana inkari ba magana a takure shi kaga wannan karantarwa nasu kwata-kwata ya saba makarantarwar sahabbai ya saba makarantarwar ainihin tabi'ai a gane addinin su ba addini bane na musulunci wani irin addini ne wanda gaba ɗaya ya yi hannun riga don shi addinin musulunci addini na umarni da kyakkyawan aiki da kuma hani game ga munkari wal kun minkum ummatun yad'una ilal alkhair wa ya amuruna bil ma'ruf wa yanhauna anil munkar ko lalle a samu daga cikin ku wasu al'umma suna kira zuwa ga alkhairi sannan suna umarni da kyakkyawan aiki suna hani ga munkari amma wayannan mutane sun ce in an ga mutum yana kan bid'a in an ga mutum yana kan shirka a yi mishi uzuri mu taimaka ma juna inda muka yi ittifaki da shi inda muka yi ittifaki da shi mu taimaki juna inda aka samu sabani da mu da shi shi dan bid'a din a yi mishi uzuri ba maganan a yi masa inkari ba maganan a yi masa hajuru ko manzo sallallahu alaihi yana cewa man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi duk wanda ya ga abin kyama daga cikin ku ya canza shi da hannunsa fa in lam yastadi in ba shi da iko fa bi lisanihi da harshensa fa in lam yastadi in ba shi da iko fa bi kalbi. to ya ga a zuciyarsa wa zalika ad'afu al-iman wannan shine mafi raunin imani to wa'annan sun ce kada ka yi inkari da hannunka kada ka yi inkari da bakinka kada ka kyamaci abin a zuciyanka ka yi masa uzuri wani irin da'awa ne wannan kuma ji wani ko kaga wannan da'awa babu wala'u bara a cikinsa kawai kowa ya aikata abin da ya ga dama inda yana kalmar shahada kawai a tafi tare a yi majuna uzuri kuma ji wani ko kama sun sahabbai haka suka rayu idan sahabbai sun ga bid'a suna wasa da shi ba sa wasa da shi kaga wayannan bayan Allah ma'abadul juhani da gailan ad-dimashqi suna da mummunan akida na kadariyanci na in ba su yarda da kaddara ba sun fara bayyana da shi sahabbai suka yi musu ca suka fahimci ba za su samu nasara ba aka takure su waje daya aka ƙaurace musu sai suka yi shiru suka daina bayyanar da wannan mummuna aqida nasu na'am ila ayyam al-hasan al-basri fi ayyam abd al-malik bin marwan wa hisham bin abd al-malik eh wato sun yi shiru har zuwa ga zamanin wa zamanin al-hasan al-basri da kuma kwanakin wato zamunna na abd al-malik bin marwan wa hisham bin abd al-malik to a lokacin suka samu dama suka wala suka fara bayyanar da ra'ayinsu وكان واصل من منتاب مجلس البصري يا كسance wasil bin yatsa yana daga cikin masu yawan kai ziyara masu yawan kai ziyara zuwa ga majalisin al-Hasan basri وكان ايضا يدور في السر اعتقاد معبد وغيلان ya kasance shi wasil bin yatsa yana boyewa a cikin zuciyarsa aqidan ma'abadul juhani da gailan al-dimashqi yana boye gida shi ma ya yi ta da aqidan inkarin kaddara wa kana nasu fil suke ala ya kasance mutane kafin bayyana mutazila kafin fito da ra'ayin wasil bin yasa mutane sun kasance dangane da fasiki suna da mazhaba biyu in ka ce wai in mutum na fasikanci mai matsayinsa da mutane ra'ayi biyu suke da shi kawai In ma mu'minun naqisul iman in ma su ce bai aikata manyan zunubai mumini ne mai tauyayyen imani huwa qawlu sahaba wa tabi'in wannan shine mazhaba na sahabbai da tabi'ai wa imma kafir in ma su ce mai aikata manyan zanubai kafiri ne shi wa qawlu al-khawarij shine ra'ayi na khawarij fa ahada tawasilu al-qawla bi annahu la mu'minun wala kafir to sai shi wasil sai ya kirkiro ra'ayi na uku an gare ai sai ya kirkiro ra'ayi na me ra'ayi na uku cewa shi mai saban Allah la muminin wala kafirun shi ba mumini bane shi ba kafiri bane shi wa annahu fil manzilati bainal manzilatayn cewa shi yana cikin matsayi tsakanin wayannan matsayi guda biyun nan falamma sami al-hasan al-basri minhu hadhihi al-maqalata طرده min majlisi a lokacin da al-hasan al-basri ya ji wannan magana daga dalibin shi wasir bin ada sai ya kore shi daga majalisinsa فاعتزل Sari ya من سواري مسجد البصرة sai ya nisanta ya je ya boye a wajen wani ginshiki daga cikin ginshikan masallacin Basra وانضم إليه عمرو بن عبيد وصار يدعوان الناس إلى بدعة القدرية sai shi Amr bin sai ya haɗu da shi ya ba shi goyon baya sai suka zamanto su biyu suna gayyata mutane zuwa ga bid'a na ƙadariya وبدعة الموت وبدعة المنزلة بين المنزلتين ثم بدعة المنزلة بين المنزلتين كما يندم كي بيان ثم أحدث واصل بدعة ثالثة sannan wasil bid'a ba ya ƙara farar da bid'a ta uku bayan wannan wa hiya qawluhu fi ali wa ashabil jamal shine wato faɗinsa, dangane da Aliyu bin abi talib radiyallahu an da kuma ashabul jamal su Wanene ashabul jamal su su dalha da zubair da aisha radiyallahu anhu ko to shi wasir bin wato ya gina wani kauli dangane da aliyu bin abi talib muawiya bin abi sufyan sannan da ashabul jamal su aisha su dalha su zubair da sauransu bi anna hadha al fariqain fasaqa cewa ɗaya daga cikin bangarori guda biyu fasikai ne tsakanin bangaren aliyu da bangaren mu'awiyar da suka yaki juna sai daga cikin bangarorin fasikai ne la bi ayanihim amma ba a san ainihin su ba kaji wannan magana sai daga cikin bangarorin guda biyu in ma bangaren aliyu wa iyaz billah in ma bangaren aliyu sun zan kai ko kuma bangaren muawiya fasikai ne amma ba a san ko su waye hakikari amma dole dai a cikin akwai fasiki wa annahu la yu'rafu al-fasaqatu minhumma cewa ba a iya gane fasikai daga cikin su sai dai gobe kiyama kenan walam yahkum bi shahadati rajulain kuma shi din nan bai yi hukunci da shaidan mutane biyu ba ahaduhuma min ashabil Jamal wal akhar min ashabi ali dai daga cikin su daga cikin ashabul jamal dai daga cikin su daga cikin mutanen aliyu wato mutane guda biyu ɗaya daga cikin ashabul jamal misali a ce dalha bin ubaidillah dai kuma daga bangaren su aliyu misali a ce abu musa al-ash'ari to in an kira ɗaya daga cikin wayannan su ba da shaida shi ya ce ba zai karɓi shaida ɗaya daga cikin su ba kuma wayannan da muka ambata dukan su yan aljanna ne amma shi kuma ya ce ba zai karɓi shaida ko ɗaya daga cikin wayannan ba an gane saboda wai a cikin su lalle a cikin su akwai fasiki amma ba san kowaye bane ne. Eh? وقبل شهادة رجلين كلاهما من أهد الفريقين kuma ya karbi shaidar mutane biyu dukansu gaba ɗaya daga cikin ɓangarori ne guda biyu ɗaya daga cikin ɓangarori guda biyu kaga wannan san rai kenan wani lokaci bai taɓa wani lokaci kuma ya karba Eh, al'amuriya. sannan akwai ‘yan umariya وهم أصحاب أمر بن عبيد بن باب مولى بني تميم ‘yan amariya kenan amariya su ne mabiya wato wani mutum ana kiran shi amru bin ubaid shi ne abokin ainihin wasil bin yasa abokan juna ne amru bin ubaid shi wannan mutumin wato mutum ne wanda yake shahararre a zamaninsa mutum ne mai zuhudu mai gudun duniya mai kyauta da yawan nasilkili da sauransu da wannan ya samu ya janyo hankulan mutane da yawa zuwa ga kanshi ya sanya ya samu mabiya da yawa kuma ya amsu cewa a zamanin shi ba mai tsoron Allah kaman shi a zamanin shi babu wanda ba shi da kwaɗayi kaman shi akan nan yi ta jan mutane ya ta jan mutane an gani har ya zamanto ya tura su zuwa ga aqidar zilanci. kamar yadda muke bayani ko da yaushe mutane sun fi ruɗuwa da irin wannan ɗabi'a din ai wane baya cin haram ko kuma wane ainihin baya son duniya tun da wane mai gudun duniya ne wane ba shi da baya cin haram wane kaza wane kaza sai su manta da aƙidan shi an gani su mutane ba sa binciken aƙida kawai suna duba ɗabi'a ne shi kuma ɗabi'a wani lokaci Allah yakan halicci mutum da shi za ka iya samun kafiri yana da wannan ɗabi'a ko ɗan biri'a yana da wannan ɗabi'a an gano wani ko to irin wannan ba wai da shi ake fara aunawa ba za ka iya samun kirista mai gudun duniya za ka iya samun ɗan bid'a cikakke mai gudun duniya amma kuma idan kai koyi da aƙidan shi za ka shiga wuta saboda haka abin da ake fara dubawa kafin ka bi mutum shine shin yana kan aƙida mai kyau idan yana kan aƙida mai kyau to wannan shine babban ma'auni na farko tukuna a wajenka to amma gama garin mutane su abin da suke dubawa kenan wane yana sa riga guda ɗaya rigar nan ya yi sati biyu a jikin shi ko kuma in ba malam wane ba wane ne yake sa riga mai faci in ba malam wane ba wane ne yake sa slippers slippers din nan ya shekara biyu bai canza ba to irin wannan sai ga aita yaban mutum akan wannan wanda irin wayannan ɗabi'a din ana iya samun kowa da shi an gani zamanin magabata an samu gashi nan irin su bin ubay dan bid'a ne sosai hallakakke ne shi amma hatta sarakuna da rashin tiji an ce ya riga yayi watsi da duniya kawai shi lahira ya dubara an gano wannan ko to kaga akwai ire-iren wayannan na'am wa kana min ruwatil hadith shi wannan bawan Allah Amr bin Ubayd ya kasance daga cikin marwaita hadisi ma'rufan bi zuhudi wa taqwa an san shi da zuhudu da tsoron Allah da zahiri asha fil basrati wa asbaha shaykhul mu'tazila ba'da wasi wato ya rayu a basra ya wayi gari ya zamanto shaykhul mu'tazila babban malamin mu'tazilawa bayan wasir bin atsa wa sharakahu fi jami'i aqwali yayi musharaka da wasil a cikin da yawa daga cikin maganganunsa kusan ra'ayinsu ɗaya ne kusan da shi wasu bin Ba da amr bin ubay kusan aqidan su ɗaya ne bambancin su kaɗan ne wajen wajen fahimta wa zada alaihi ta'mim at tafsi fi ashab al-jamal to shi wannan amr bin ubay shi ya ƙara abinda wasu bin Ba bai faɗa ba kada ku manta wasu bin Ba ya ce waɗanda suka halarci yaƙin jamal suka yaƙi juna ɗin nan wato a cikinsu akwai fasiki amma ba san kowaye ba ne ko ya yi ta kenan wasu bangare daga cikin su mutanen kirki ba san ko zuwa ya bane wasu bangare na banza ne ba san ko zuwa ya bane amma shi wannan fa amr bin ubayd shi ya ce dukkan su gaba ɗaya kai ne bangaren aliyu da bangaren muawiya dukkan su kai ne wa iyaz billah bangaren aisha da bangaren aliyu dukkan su kai ne shi ya yi ta'amimi ya ƙara ta'amimi ga dukkan kai ga fasikantarwa duka uh, fi ashabin jamal ورد شهادتهم وإن كان من فريق واحد da kuma tunkuɗe shaidansu ya ce dukansu gaba ɗaya za a tunkuɗe shaidansu ne ko da ta ɓangare ɗaya ne asali na uku al-huzailiya sannan ƴan huzailiya kuma asabu abu huzail ibn hamdan al-ma'ruf bil allah wato su ne mabiya wani mutum ana kiran shi abu huzail ibn hamdan an san shi da suna al'allaf shaikhul mutajila wa muqarriru tariqatihim wannan babban malami ne na mutazilawa kuma mai tabbatar da ainihin tariqan mutazilancin wal munaziru alaiha kuma yana munazara a gari wato tsaya ku buga da shi ka kawo hujjanka na sunna shi ya kawo hujjan shi na mutazilanci a auna yana munazara sosai da ahlus sunna da sauran kungiyoyi dangane da fahimtar shi akhadha al-i'tizal an Uthman ibn Khalid al-Tawil wannan bawan Allah ya karbi mutazilanci daga Usman bin Khalid al-Tawil an Wasil bin Ata shi kuma Usman ya karba daga Wasil bin Ata walahu fada'ihun kathira shi wannan bawan Allah yana da ababan kunya da yawa aqidunsa ya kawo wasu irin aqidu ababen kunya wanda bai dace ma a ji su ba fi a ahdathahu min albida'i, hatta kaffarahu hatta kufirahu bi tilka albid'a wato yana da fada'i yana da ababen kunya an gane cikin abin da ya kirkiro na bidiyoyi hatta kaffarahu bi tilka albid'i jami'ul umma har ya zama zamanto dukkan al'umma sun kafirta shi da wannan bidiya hatta mutazilawa ƴan uwan sun kafirta shi yan uwanci. sun ce wallahi ba mu tare da kai kafi ƙarfinmu mu an gane A ƙidansu ɗaya amma ta wannan ɓangare sun ce gaskiya ya fita musulunci A! wa hatta motar mu'tazila har sauran mutazilawa ma kafaru sun kafirta shi wa min tilkal fada'i ala sabilil misali lil hasl daga cikin wayannan ababen kunya wato akan hanya misali ba wai iyakan cewa ba suna da yawa qalu bi fina'i maqduratillah sun ce ikon Allah na karewa ikon Allah na da ƙarshe wa hada qaribun min mazhab jahm bin safwan wannan yi kusa kusa daga mazhaban jahm bin safwan haisu zahaba ila annal janna, wan nar tabnayan tabnayan inda ya tafi akan cewa shi jahm cewa aljanna wan nar tabnayan cewa da aljanna da wuta duk za su kare aljanna zai kare wuta ma zai kare wato abin nufi kai dan aljanna zaka shiga aljanna na wasu shekaru daga baya sai aljanna nan ya kare kawai an gani haka nan shi ma dan wuta duk kafircinsa zai zauna a wutan jahannama na wasu shekaru daga baya sai wutan nan ya huce ya kare azaba ya kare kenan jin daɗi na aljanna ni'iman aljanna na karewa kamar yadda azaban wuta na karewa wannan shine aqidan yan jahamiya an gane to malamai na duniya sun kafirta masu irin wayannan aqidin cewa ikon Allah na karewa hakanan aljanna da wuta na karewa inna إن ahli aljannati wan nar daruriyatun مخلوقة lillahi ta'ala suka ce lalle wai motsi motsin yan aljanna da yan wuta wato daruriya ce wato Allah ne ya halice ta ta'ala in law kanat makhluqatun lahum lakanu mukallafin domin da ya kasance abin halitta ne nasu da sun kasance mukallafai a cikin aljanna din ko wuta din wala taklifun fil akhirah kace babu taklifi a lahira wa anna ahlal qulbi tanqati'u harakati cewa lallai ma'abota dawama tanqati'u harakatuhum wato motsin su na yankewa masu dawama a wuta da aljanna nan gaba motsinsu zai yanki wa yasiruna ila jumudin da'im sai su koma zuwa ga daskarewa da wamame an gane wato motsinsu yan wuta za su daina motsi za a kai matakin da za su daina motsi sai su koma kamar daskararru haka nan yan aljanna za su koma su daina motsi su koma kamar daskararru wasu sukunin lazi da kuma natsuwa wanda yake mai rizimta wa yajtami fi dhalika sukun kuma wato yana haduwa cikin wannan natsuwa allazat li ahli janna kamar yana haduwa cikin wannan jin dadi ga yan aljanna shi ma jin dadi na da karshe su ma yan aljanna za su ji dadi na wani lokaci ne wal alam li ahli nar da radadda ga yan wuta wannan radadi yana da lokaci shi ma nan gaba zai kare wa qalu aidan inna allaha alimun bi ilmin huwa zatu sun ce kuma lalle Allah alimu bi ilmin ilimin nan shine zatin Allah ba wai Allah masani bane da ilimi ba sai yadda cewa Allah masani bane da ilimi shi Allah suna cewa Allah alimun ne bi zatihi qadirun bi zatihi hayyun bi zatihi da suke nufi kawai sun kore duk wani sifa na Allah sun tabbatar da zati kawai qadirun bi qudratin hiya zati sun ce Allah qadirun bi qudra wannan qudrar shine zatin Allah hayyun bi hayatin hiya zati sun ce Allah hayyun bi hayat ba wai in ka ce wai Allah rayayye ne a Allah hayyun ne da rayuwa a'a shi Allah hayyun ne bi hayat hayat din ne zatin Allah wa akhadhu hadha alqawla min alfalasifa sun ciranto wannan magana ne daga philosophers alladhina ya'taqiduna anna Allah ta'ala wahidun min jami'il jihad masu kudircewa cewa lalle Allah shi kadai ne ta kowane bangare gaba daya Allah ba shi da sifofi la ta'addudun fihi asla cewa Allah ba shi da yawaituwa Allah ba shi da sifofi asalan bal jami'u sifatihi raji'atun ila sulubi wal idafat A'a, dukkan sifofin Allah suna komawa zuwa ga salub wal idafat wato ana zari zini ana kore su kuma a jingina zuwa ga wani abu ba a jinginawa zuwa ga Allah wa qalu huwa muridun bi iradati al sun ce Allah muridun ne amma iradan Allah farariya ce ba wai siffar Allah bane ana jinginawa ne zuwa ga halitta la fi mahallin ba wai cikin wani mahalli ba na'am za a zagaya ko E, eh, za a zagaya a nemi taimako na tafsir ɗan uwa sun gare yanzu dai lokaci ya riga ya na ainihin tafsiri yanzu kusan saurawa wata ɗaya tafsiri in ma ya kai wata ɗaya kenan saboda haka kuma gashi al'amarin da'in eh, da'in daskarewa wanda ke na dawama da wani daskarewa da ba motsi har abada sai ƙara motsawa na'am makanis eh su ma eh, eh, haka wannan ibn qayyim ya kira asha'ira makhanisul la mutazila su ma yan daudin mutazila wani yan asha'ira kware da gaske wa alaikum assalam a so nawa kuma ta ce fa zai yi yanzu ba ka taɓa ka shaganin ahalin suna maciyin haram ba a tambayar gani ba ka taɓa gani ba ai in ka ce wai sai an samu ma in ka ce sai da kyawawan halaye za a samu ahalin suna kusan za a nemi ahalin suna ma a rasa sai a tara a cikin masallaci mutane ɗari ka yi mu'amala da su na kuɗi mu'amala na amana kaga ana ta cin amananka in dai da cin amana ake fitar da mutum daga suna, to wallahi tallahi kusan Allah ya kiyaye kusan sai masallaci a kusan karewa saboda mutanen da za ka yi mu'amala da su na kuɗi wanda za ka yi mu'amala da su na alƙawari da cika ma alƙawari daidai yadda ya kamata yan kaɗan ne mafi yawa mace ya amana ne kuma ga sunan kuma aqidansu na sunna din baka isa ka cire shi a cikin sunna ba amma kuma ba mutumin kirki bane shi an gane in an ce mai aikata manyan zunubai ya fita daga sunna to Allah zai sauke kusan zai zai zama to babu wani ahalin sunna kenan eh wa alaikum assalam hadisin da Eh. yana so kowa da ilimin Wa waye gaya mai haka shi na yi samu wannan magana to wannan wannan yi fasaran da ba shi da magabaci wannan fasara ne na yan bid'a ba fasara ne na ahalus sunna Allah yana sakowa sakowa irin tashi wacce ba irin ta halitta ba amma cewa sakowa da ilimin sa wannan ban san inda ya samu wannan aqidar tashi ba ba a gidan magabata ba ne wannan ba ba maki dan mutan zilawan ne ba maki Allahu a'lam in ma mutan zil ba mutan zil ne ko kuma jahili ne bai ba su abin da yake yi ba Thank you. Allah ya ce zai kone bayi amma ba zai ba to suna ke na Allah baya azaba tu wannan baki da musulunci ba ne. Allah yana yin azaba ga ayoyi da yawa na Kur'ani sun tabbatar da haka wannan wata aƙida ce ciya ba ta da musulunci ba ne musulunci yana nuna mana Allah yana shigarwa aljanna ga mutanen kirki yana azabtarwa ga mutanen banza innal ladzina kafaru min ahli alkitabi wal mushrikin fi nari jahannam khalidina fiha abada ko gashi nan ga ayoyi nan da yawa wanda Allah yake magana kan shiga wuta da kafirai shiga aljanna ga mu'minai na'am wa salam eh. ai hawa kan mumbari eh, in dai mutum ya hau kan mumbari ya kama sunan shugaba ba shugaba yake ma wa'azi ba mutane yake gaya wa eh kamar kai ne yanzu misali kamun laifi na san inda kake ba sai na zo maza ci malam ba wani ce ya ba sunanka sai na ce yawan nasihan da za mu yi akwai wani bawan Allah Suleiman in yana ci na to ya sani Allah ya tsine mishi saboda ya zalunci mutane ya bibe musu dukiya ya yi kaza ya yi kaza ya yi kina sai sai da ce ai nasiha nake yi shi kai a ana ga wannan nasiha ne na hau kan mumbari yana ta kama sunanka ina faɗin kurakuran da kai na ce kuma nasiha kuma na yi ne wai da ka gyara mana hmm? ba nasiya ba ne ai hawa kan mumbari kawai mai hawa kan mumbari ya yi ne zai ya mutunci amma mutumin da yake so ya ma nasiya ya san inda kake sai ya aika ma sai ya rubuta wasiƙa ya aika kai da shi ya rubuta wasiƙa da fafe ya aika kai kadai tsakaninka da shi babu wanda ya san abin da ke cikin wannan wasiƙa sai kai da shi kana so ya gyara ne ko kuma in kana iya saduwa da shi ka sadu da kai da shi ka rishin nasiha wannan shi ne mafita amma mutumin da kaga yana yin wa'azi akan mumbari yana so ne ya burge mutane irin a ce ba shi da tsoro a yi duk a cikin malamai babu jarumi kamar shi su saboda aka irin wannan irin wannan wa'azi bai da albarka nan gaba sai Allah ya tona mai asiri ana bashi mukami sai amsa ana bashi mukami sai ya amshi kuma ya amshi sai ya koma wanda yake zagin nan kuma yana kare su ina ba san gane wannan wato sai a gane cewa wato in ana yi da shi ne ya yi shiru in ba a yi da shi zai yi zagi kaga an gane kenan cewa ba wai nasiha yake ba dama yana so ne ya shahara in an san shi da kyau sai a ba shi wani mukami ya samu ya ji daɗi hankalin shi ya kwanta shi kenan in za a taɓa wani mutane ya ba su kariya <laughs> shi ne a lokacin ba a lokacin ana shi mukami sai kuma jama'a mu ringa mu shugabannin mu addu'a wayannan shugabanni fa suna kokari dan ba kai ka hau wannan mukamin bare fa da kai ka hau kusan irin wahalar da suke wallahi wallahi da sai ka jinjina musu ni ma da ni ma haka nake zagin lokacin ban gane ba amma yanzu na gane to ai dole gane a irin wannan matakin da ya hau ba zai gane ba ya ce wallahi da bai gane ba amma shi ma da ya shiga matakin zai gane wo oh, ashe ashe wayannan mutane suna kokari haka Allah ya sauke daga ba a yi in za ka yi mutum nasiha inda shugaba ne ga yadda shari'a ta ce a yi mishi nasiha ba sa shi inda ya dace ba ai cewa da aka yi wanda ya ga abin kyama daga cikinku ya gyara da hannunsa in bai iya gyara ba gyara da harshen ai ko gyara da harshe akwai yadda ake yi yanzu in mutum ya ga mahaifin shi ya yi kuskure zai hau kan mumbari ne shi na zo ne ima babana nasiha kowa ya sani dole faɗi gaskiya duk da shi ya haife ni haka zai yi kaga wannan ba sai an gaya mai cewa ya amfani da wannan ka'idan ba abin da ya sa bai gane wannan ba dan shugaba ne amma inda baban shi ne nan take ya gane in baban yayi kuskure zai zai kebance ne ba zai kulle kofa ne ba zai so kowa ya sani ba zai yi baban nasiha ta inda ba ma wanda ya san ya gyara wa baban kuskuren an fahimci wani ko ina kuma a ce baban ne shugaba a ce mahaifin shi ne kuma shi ne gwamna ko shi ne shugaban kasa ainihin ne ma zai fi zai fi koya na siya ko ta inda ba zai so a sani ba su shi ne alaikum salam Thank you. sai juju ya yi ka rubuta mishi wasiƙa ka ce mai ga abin da ka ci ma'an da Allah ku masu karanta da al'umma ku ne sauran da Allah malu karanta da al'umma abin da ya dace sai ka ɗanta da su da ka sani ka aika mai wannan shine hanya mai sauƙi na yin nasiha ga irin wayannan mutanen domin in kai wasa an ka ce za ka gaya mai a gaban jama'a wulaƙanta ka kare zai ma wulaƙanci ne saboda dama ya san dama bai kyauta ba da zarar ya kasa mai ido to ya sai da zai da kai Kada ka sai karu rubuta wani iya bashi to ai ko ka bashi ba lalle bane sanarsa mai hamasa bai ke sanarsa littafin bin gila gila gila shafi da zai yi wace to alhamdulillah na ba gane abin da ya kuka littafin wallahi kwa ko wani da irin wannan aka mai littafi aka bashi waye daga farko ma tun daga farko ya karanta ba ya gane abin da yake littafi ya kusa haka yayi ta wuta malam karanta ce wallahi ba zai karanta ba ya riga ya san abin da littafi ya kusa irin ba sa iya karanta littafi saboda yanayin su ba su da nutsuwa mai nutsuwa shi ke ɗaukar littafi ya karanta min gila gila gila kamar su ɗin nan wato suna tsayawa ne kawai su ta hamasa kawai suna ganin shi ne mafita a gare su Eh. to shi ba shi ma ce to hadisan hadisan da ya amfani da hadisan da yake so amfani da su ba ba na wayannan mutane ban na da ne eh sai su malaman su ba magabata ba ne eh, amma kuma eh, eh, ga ai ya nuna kenan cewa shi yana da rauni kenan da su mutanen da yake ce masu magabata ba magabata ba ne ba a dogaro da su a wajen addini su magabatan da ake dogaro da su sahabbai ai tabi tabi su ne magabata na hakika da ake dogara da su wayannan mutanen da ya rike ya yi riko da ainihin da yanar gizo gizo a gajin mutumin da ya riko da wannan a matsayin wajen kwanan shi ga ai ya yi riko da abin da ya komai rauni Allah shi yayi subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk